mutuwa ita ce mafi girman maki a wajen ɗan adam a wannan duniyar tare da cewa kuma ita ce mafi kusancin al'amura a gare shi ɗan adam yana matuƙar ƙin mutuwa tare da cewa mutuwa ɗin a kullum tana ƙara tushe shi ma yana fuskantar ta irin yadda masoyi yake fuskantar masoyinsa bayan ya dawo da wata tafiya don su rungumi juna abu ne mai matuƙar wahala yadda ɗan adam yake da tsananin san rayuwa ya ƙaunaci mutuwa daidai da sakan ɗaya tare da cewa Allah ya riga ya rubuta mutuwa ɗin babu makawa akan ɗan adam Allah yana cewa kullu nafsin za'iqatul maut kowane mai rai mai ɗanɗanar ɗacin mutuwa ne akwai mamaki sosai a wasu lokutan kaga wasu mutanen suna zaɓa kansu mutuwa akan rayuwa menene ya zafi haka babu shakka ba yadda za a yi wani mutum ya zaɓi mutuwa akan rayuwa sai idan wata musiba mai girma ta koro shi Alan Delon ko kun san waye Alan Delon Alan Delon ɗaya ne daga cikin zaɓaɓɓu shahararru na jaruman masana'antar fina-finan ƙasar Amurka Hollywood Alain Delon ɗan ƙasar Faransa ne. An haife shi a da da da tara talatin biyar. Bayan doguwar tafiya da Alain Delon ya kwashe a wannan duniyar wacce take cike da shahara da ɗaukaka da farin jini da soyayyar mutane musamman a wajen 'ya'ya mata domin mutumin kyakkyawa ne kwarai da gaske. Domin ku har sai da aka yi masa laƙabi da bokan mata saboda tsananin kyawun halittarsa da yadda mata suke mutuwa a kansa. matashi ne mai jini a jika matashi ne mai matukar ƙarfi matashi ne mai kuɗi mawadaci mai farin jini a wajen al'umma yana ɗaya daga cikin shahararrun 'yan masana'antar fina-finan Amurka waɗanda ake ba da misali da su a faɗin ƙasashen Turai. E zuwa yau shekara ta 2022, Alan Delon ya cika shekara 86 cip-cip a wannan duniyar. Sai dai sakamakon tsufa da rashin lafiya da suka mamaye shi da bakin cikin duniya Alan Dalon ya yi fatan ya mutu. Sai dai fa ba wai jira yake mutuwa ta ɗauke shi ba, a'a yana so ya kawo ƙarshen rayuwarsa ne a bisa wata hanya da tura suke kira da suna euthanasia. Me suke nufi da euthanasia? Euthanasia wata al'ada ce da turawa suke yi idan mutum ya sha wahalar rayuwa ko ya tsufa ko ya fada cikin wata wahala sai mutum ya kawo ƙarshen rayuwarsa da kansa ma'ana dai mutum ya kashe kansa suna kiran wannan hanya da suna euthanasia wato mutuwar jin kai mutum ya tausayawa kansa kawai ya kawo ƙarshen rayuwarsa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 tun daga lokacin da aka zartar da wannan doka zuwa yanzu an wa kimanin mutum ɗari da da hamsin bakwai wannan allurar to irin wannan allura ta kashe kai ko kuma bin wata hanya makamanci wannan domin mutum ya kauce daga wannan duniyar wannan shahararren dan fina-finai mai suna Alan Delon yake so ya bi domin gusar da rayuwa sai dai Alan Delon bai sami goyon baya ba daga wajen ɗansa mai suna Anthony duk da yake yarsa mace ta amince ya zartar da wannan hukunci akan kansa domin a cewarta ai dama mahaifiyarta wacce ita ma shahararriyar 'yar fina-finan ƙasar Faransa ce suka yi aure ta wannan hanyar ta duniya yayin da ta gaji da rayuwa. Ba yanzu ne karan farko da Alan Dolan ya fara yunkurin ya kashe kansa ba tun a shekara ta 2018. Alan Dolan kafin ya shiga asibiti a shekara ta 2019 ya tattauna da manema labarai a inda ya bayyana cewa ya gaji da wannan rayuwar. Yake cewa ba wai tsoron mutuwa nake ba. Kawai dai na gaji da wannan duniyar ne wacce take cike da zalunci da zub da jini. Babu wani abu da yake da muhimmanci a wannan duniyar idan ba kuɗi ba. Dubi fa abin da Alan Dolan yake faɗi wanda ba musulmi ba ne. Ya gaji da wannan duniyar saboda ta cika da zalunci, zub da jini, rashin gaskiya. Babu abin da yake da kima a wannan duniyar a yanzu a wajen mutane idan ba kuɗi ba. Me yasa yake furta wannan? Saboda ya rayu a wani ƙarni da ya gabata, ƙarnin da ake zaune lafiya, zub da jini ya karanta, mutuncin ɗan adam ya fi komai, Kuɗi ba wani abu bane ɗaya ne daga cikin abubuwan bukata irin waɗanda 'yan adam ke iya musayar su a tsakanin su kyauta amma kuma an waye gari a yanzu a saboda kuɗi ana zub da jina ne ana yin abubuwa na rashin kyautawa ta dalilin wannan wannan bawan Allah yake cewa ya gaji da wannan duniyar yana so ya bar mai so ya sami cikakken labari game da Alan Delon yana iya bincike a jaridar English Almayadin haka kuma zai iya samun bayanin a jaridar worldtodaynewscom Duka waɗannan sun kawo labarin sannan za ka iya samun labaran a dukkan jaridu na ƙasashen turai waɗanda suka buga wannan labarin. To fa a cikin wannan labarin akwai darussa masu matuƙar muhimmanci musamman ga waɗanda duniya take rufe musu ido. Ina waɗanda zamani yake su musamman 'yan fina-finan Hausa da sauransu waɗanda suke yin abubuwan da bai kyauta ba musamman mata daga cikinsu saboda kuɗaɗe da suke samu da shahara da suke samu. duba rayuwar waɗannan mutanen sun samu ɗaukaka sun samu shahara idan ko ana yi da ku a ƙasar Hausa su duniya ce take yi da su idan ana yi da ku a karnin ku su karninnuka ne suke yi da sun mallaki komai na jin daɗi da walwala a wannan duniyar sun tara dukiya sun shahara sun yi komai amma kuma ƙarshe dubiyan da wannan bawan Allah ya tsufa ku dube shi da kyau a can lokacin yana matashi a nan gefe ɗaya kuma hotunansa ne a lokacin da ya tsufa kaga kenan duk inda wani ya kai da kyau to fa akwai ranar da kyawun zai gushe a wata zantawa da aka yi da Anthony a dab da zai shiga asibiti a shekara ta 2019 ya zargi tsufa a inda ya bayyana cewa shi fa baya son tsufa duk da yake gashi ya tsinci kansa a cikin sa yake cewa kyawun fuska ya tafi idanu sun yi rauni ga ciwon baya ina fama da shi haka dai ya dinga yin kalamai waɗanda suke sukar tsufa haka Alan Delon ya tsinci kansa a wannan yanayi kuma har izuwa yau yana cikin wannan yanayi da da yake mutumin yana shirye-shiryen haɗa tsansa domin ya bar wannan duniyar domin a cewarsa duniya ce da ta cika da zalunci da jarabar san ku. To fa da wannan zamu gane cewa wannan duniyar mai ya ce. Kar ka bari duniya ta buɗe ka, ka shagalta da ita ka manta da yin abin da Allah zai yarda da kai ranar gobe alkiyama. Kada ka yarda saboda tara duniya ko neman shahara ko zigar mabiya karkawa addinin kakaran tsaye ko ka ɗauko kwangilar abin da zai rusa addininka domin akwai ranar da in ba mutuwa to fa ka sani tsufa yana tafe kuma bayan tsufa ɗin dole mutuwar za ta biyo baya alan dolan ya samu tsawon kwana domin yanzu yana dosar shekara ɗari ne a duniya domin mutumin da yake da shekaru kimanin tamanin da shida a duniya babu shakka ya fara jiyo ƙanshin shekara ɗari amma kuma duniyar ta ishe shi a yanzu baya jin daɗin ɗanɗanon gishiri ko mage in ya kalli abu dusu dusu yake a da can alan dolan mutum ne kyakkyawa wanda in ya kalli mace dandanan zai sihirce ta da kyawunsa ta ji ta afka a cikin sansa amma yanzu an waye gari kallo ɗaya za a yi masa a ji an tsane shi ta iya in ka kusance shi kana iya jin yana warin furfura watakila tsufan ya zo da yoyon fitsari ta yadda in ka kusance shi kana iya jin karni da dai sauran abubuwa da yawa na rauni da suke riskar tsofaffi to fa ka sani cewa wata rana kai ma haka zaka koma shahararka ɗaukakarka dukiyarka bai zama dole su wanzu ba kuma ko da sun wanzu ba za su iya hana ka tsufa ba don haka ya kamata ka yi ƙoƙari ka ba Allah ka gyara tsakaninka da ubangijinka subhanahu wata'ala mutum zai iya zuwa ya yi rayuwa a duniya shekara hamsin shekara sittin saba'in ɗari wataƙila ya ɗora ɗari da ashirin zuwa da hamsin amma kwanciyan kabari zai iya shekara dubu yadda muke maganan nan akwai wadda ya fi shekara dubu yana kwanciyan kabari kuma gashi ba a yi tashin alkiyamun ba <clears throat> wani daga cikin magabata jiki ya yi nauyi jinya ya ci <clears throat> ƙarfinsa sai fashe da kuka na kusa da shi suka ce to ire-iren kuma kuke kukan mutuwa ina kuma gamu ya ce musu wallahi ba kukan mutuwa nake ba ya ce wallahi ba don zan mutu ne nake kuka ba ya ce amma jikina ya ban yau zan fara wata tafiya ya ce tafiyar tana da nisa kuma guzirin da yake hannuna bayi da yawa ya ce musu wannan ba abin kuka ba ne suka ce abin kuka ne a ranan ya rasu yau ya haura sama da shekara dubu yana wannan kwanciyar wannan kwanciyar idan baka shirya mata ba ai akwai wuya wani malami ya ce kwanciyar da ake a kabari ko babu duka babu zagi a barka da kwanciyar kawai a dawo maka da ranka a barka da kwanciyar kwanciyar kaɗai zai ishe ka waɗanda fa aka bisne a tsohon makabarta na farko suna kwance har aka buɗe sabo ita ma ta cika aka je aka sake buɗe wata waɗancan ɗin ba suna kwance to duk lokacin da allah ya yi magana akwai abin da yake so ya maka wa'azi da shi a cikin magana idan ka duba shekarun sai ka ga shekarun da za ka yi a duniyan shi ne kaɗan kai kuma lokacin kan kafi ɓatawa a nan saboda ka sai ka zo kai shekaran ka 60 70 sai ka mutu sai ka je kabari sai ka yi shekara 200 250 shekara dubu in kuma aka yi tashin alkiyama shikenan nan kuma har abada ne la ya mutu na fiha wa la ya haya ba mutuwa ba shekara miliyan ba ba biliyan ba shekaru ne har abada al'ahira to a nan ne kawai za ka zo ka yi hamsin sittin saba'in ɗari to duka waɗannan ababa tun da kaga waɗannan manzanni sun isar da waɗannan saƙonni ai akwai abin da ake so bayi su fahimta daga saƙonni akwai wannan rajulun mu'minin min ali fir'aun yadda ya tsaya ya ma fir'auna nasiha ya ma mutanen da suke tare da fir'auna nasiha nasiha irin ta soyayya mafi tsadar nasiha shine mutum ya maka nasiha akan abinda zai hana ka shiga wuta wani e eh, kaga harkar da kake da 'yan matan nan ka daina wannan nasiha ce mafi tsada a rayuwarka yawan zuwa bayan gari da kake yi ka daina nasiha ce mafi tsada a rayuwa wani eh, ka dinga kokari a dinga sallan jam'i da kai wani ka daina shiga rediyo kana cin mutuncin mutane duk abin da zai kai ka wuta wani ya zo ya maka nasiha a kai mafi tsadar nasiha duk abin da zai kai ka aljanna wani ya zo ya maka nasiha ka yi riko da shi nasiha mafi tsada a rayuwa jama'a mun shagala da duniya ba abin da muke bukata shi duniya musamman wannan garin ana son duniya sosai kuma an nemi duniya kuma an samu duniya kuma sai muka bari dogon guri ya ruɗe mu amma sai muka manta mutuwa na zuwa gaba ɗaya ka shirya baka shirya ba ka tafi almautu ya ati baktatan amma matsalolin shine wal kabur sundukul amal kaga kabari akwatin aikin mu kenan sai sa dangane da haka i'mal mashit kowa yayi abin da ya ga dama kama tudinu tudanu abin da ka shuka shi za ka girbe a cikin kabarinka kowa abin da ka ga dama i faɗi gaskiya ko ka ka faɗi gaskiya ko ka yi ƙaryar duk abin da ka ga dama ka yi abin da ka shuka ran da ka shiga cikin kabarinka kaga kayanka wurin mun bari duniya ya shagalatar da mu mun bari rayuwar duniya ya gama da mu mun manta ku dubi yau yadda ake mutuwa idan kana kumashi ko kana zaune in garin Allah ya waye babu abin da kake ji wane ya mutu wane ya rasu wance ta rasu hajiya wane ta mutu malam wane ya rasu baban wane ya rasu ahlus sunna jama'a ko bar mu zauna mu yi tunani a cikin kumashi kwanakin nan da shekaru kaɗan da ya wuce ku dubi yadda bayan Allah kuma malamai suke kakkaɓewa suke zubewa wannan bai ishe mu karatu ba bai ishe mu wa'azi ba mutanen kirki ke mutuwa ana bari na banzan mutanen kirki masu bautan Allah suke tafiya lahira yanzu na banzan mu muka saura na kirkin sun tafi wani shekaru na taɓa magana a kumashin nan shekara goma sha biyar kenan na yi magana an kai ta surutu garin nan an kai ta surutayya har na ji surutun da ake yi kuma ban kuma barin wannan magana a nan kuma shi ne kuma kuma shi zan rika fi zan rika faɗin wannan magana ranar da shaitau keros mun binne malam kwana uku muka yi wa'azi ranar wa'azin ƙarshe na wani magana na ce mutanen kuma shi shaitofik bai fi kowa ilimi ba amma samun kamar shaitofiki ya yi wuya cikin kuma shi kuma wannan maganar na yi shi ba maganganun da ba a faɗi ba wannan duka darasi ne karatu ne gare mu mu dubi irin jama'an da ke mutuwa shi yasa mala ya ce mana almauti ya ati baktatan mutuwa gaba ɗaya yake zuwa bai da ban mamaki kafin mu tashi wurin wa'azin na a ɗauki gawa ana ko Allah bai iya yin haka kuna jin tsoro ne Allah bai iya bari kafin a tashi wa'azin nan mutane goma yanzu yanzu da su mutu watakila goma ma ni ne na farko in faɗi in mutu ba abin da Allah bai yi amma jama'a i'mal mashid kowa ya abin da ya ga dama abin da muka girbe mun je mu iske shi على رمضان سورة العنكبوت آية نسيتين دهدو وما هذه الحياة وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون الله ده كان سكيت تنبيا منين رايوان قد مكي إلا لهو ولعب شغلا دربكنوا دواسني yau ana kiɗin aure zamu. ana ɗaura aure wuri kaza zamu ana wasa kaza zamu tafi in ji Allah ya ce duka wa'anga rabkanuwa ne da wasanni wa inna daral akhira jama kun ga kiyama lahiyal haywan. gidan rayuwa kenan amma Allah ce da mun sani da mun bar duniya mun nemi lahira mala ce mahama ishta ayyuhal insan wa jama'ata min al-mali fa innaka rahilun mahama ishta ayyuhal insa kowane irin rayuwa kai kuma duk abin da ka tara wanda ka tafi hajiya duk abin da kika tara kuma shi zannuwa kwaba ne menene lesi ne damu ne shadda ne ko mai kika tara tara rana guda kin mutu ki bar su mahama ishta ayyuhal insan wa jama'ata min almali fa innaka rahin duk abin da ka tara duban manya-manyan gidajen kumashi duban manya-manyan kwatashi da an ka gina a wannan garin ina masu gidajen suka duk sun tafi lahira to muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya bamu albarkar rayuwa ya sa mu gama da duniya lafiya ya bamu ikon cikawa da imani ya yafe mana kusakuran mu ya sa aljanna ita ce makomar mu wa sallallahu wa baraka ala nabiyina muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh